tun da lokacin da aka rufe boda tsakanin Nijar da Najeriya hulɗar kasuwanci ta samu koma baya tsakanin ƙasashen biyu ga uwa uba matsalar tsaro hakan ta sa wata ƙungiya da ake ce ma Prodaf ta kafa wata hukumar haɗin gwiwa wadda ta yi bincike kan matsalolin da suka yi cikas ga harkokin kasuwanci a tsakanin waɗannan ƙasashe dalili kenan aka shirya wannan babban taro na nan da magara Muhammad Rufa'i shine mai kula da gine-gine da sauƙaƙa kasuwanci tsakanin Nijar kasar da Najeriya. Muna nema mu sauƙaƙa wa eh, manoma yadda za su in aka sai kayayyaki daga kasuwa nan da muka gina a kai su sauran ƙasashe kamar musamman su Nijeriya a sauƙaƙe ba a samu wasu cije-cije tsakanin a bisan hanyoyi. Shi yasa muka shigo muka tallafa eh, wa manoma muka tallafa wa duk wanda suke da ruwa da tsaki. Ya kai shekara nan goma da muka fara wannan aiki tun 2014 2014 muke tahiya muke tahiya insha Allahu yanzu akwai ɗan lokaci muka ɗan dakata mai yanzu mun samu dawo wannan taron na da magaram shi zai sa a ce daga yau ne za mu sake dasawa daga inda muka tsaya. Ambasada Musa Mamman Saban magatakarda ne na Nijar Nigeria Joint Commission. Ambasada Musa Mamman Saban magatakarda a ake cewa Secretary General na Nigeria Nijar Joint Commission for Cooperation. Ita ce da ta kunshi rijin ɗin zandar da jihar katsina da jihar jigawa da kuma ita jihar kano muna nema ne mu yi amfani da wannan dama mu ga yadda za mu bunƙasa ciniki da kasuwanci da sayayya eh, idan muka lura sai muka cewa ta bangaren Niger akwai abin da ake cewa a turanci ake cewa comparative advantage muka duba ta Niger sun bunkasa shi gaba wajen harkan eh, kiwo akwai dabbobi da yawa da suke da su mu kuma mu ala ba mu advantage din kayan gona kamar su hatsi wake da sauransu to yasa kisa bunƙasa wannan kwarewa saboda a samu ci gaba wajen harkan kasuwanci din nan yadda jama'a suke shiga da fita saboda bunƙasa dangantaka ta harkan tattalin arziki ƙasashen nan guda biyu suna fuskantar matsala ta tsaro akwai kuma eh, maganar eh, rashin buɗewar boda cikakka kamar menene za a yi na ganin waɗannan matsaloli su ma ba su kawo cikas ba alhamdulillah sha Allah ba za a samu wannan cikas din ba duk wannan matsalolin da muka kike bayyana ko kuma mu muka san da zaman su in sha Allah cikin mustafala nan za a kawo dalla dalla mi yadda za mu sha gaban eh, gaban wannan matsaloli din in Allah da ba za a samu wannan abu ba mun san da zaman su kuma akwai shiri na musamman da aka yi musu to sai dai ba nan gizo ke sakar ba su ma manoma sun ce akwai matsala a ta bakin malam Inusa Sadi wani manomi a nan jihar da amma yanzu kaya na shiga ciri ciri kaɗan kaɗan gaskiya fi sibillahi kasuwa tana da tarnaki akan wannan bangaren ba a hana mu sa kaya ba ba a hana mu fito da shi ba sai dai wannan tarnakin Sabayo Adamu da ya wakilci jami'an Najeriya wurin wannan taro ya ce babban burin su dai bai wuce na ƙara ƙarfafa dangantaka a tsakanin waɗannan ƙasashe ba. Gwamnatin Najeriya da gwamnatin Nijar suna kokarin za su hada ke su shawo kan masulun nan. Yanzu muka gano inda masulun suke gwamnati za su yi nazarin abin da ya kamata a yi sai a yi abin da a yi magance shi ba nan ba da daidaiwa insha Allah. shi kuwa Ahmadu Ado magatakarda ne na zauren 'yan kasuwa ta nan jihar Damagaran. magatakarda ne na zauren 'yan kasuwa ta nan jihar da magaran cewa yanzu kam ya dace abu doka yanzu akwai wata takarda da abu ake ce mata bek to idan Allah ya sa tunda daga cikin wannan tsarin take wannan bakin ta halitta sosai tunda duk mahakutan da ka sani da hannunsu a ciki kenan babu yanda za a yi mu a matsayinmu na masu motoci In ka gamu da bai ka tsaya ka walakanta mu ba za mu yarra ba saboda doka ce ta ƙasa kai kuma kana kare doka bai kamata ba ka zalunci doka kai mahukumci na kan hanya. Tamar Abari, murya Amurka daga damagaran a jamhuriyar Nijar.